Tun a yammacin talatar da ta gabata ne 'yan sandan farin kaya suka cafke shugaban kwamitin haɗin kan al'ummar jihar Tilaberi Amadu Haruna Maiga sannan suka gabatar da shi a gaban kotun birnin Yamai a washe gari inda lauyan gwamnati ya saurare shi kafin a fice da shi zuwa gidan yari. tsohon sakataren kungiyar kwadago ta USTN Ahmadu Haruna Maiga na daga cikin waɗanda ke sukar lamirin gwamnatin Nijar dangane da yadda take tafiyar da harkokin tsaro a yankin Talaberi mai fama da hare-haren 'yan ta'adda. Saboda haka abokan tafiyarsa ke ganin bai dace a kama shi ba saboda a cewar su gwagwarmayar samar da tsaro suka sa gaba ba wani abu ba. Notre coordinateur, euh, M. Amadou Haruna Maiga, a été arrêté. Wannan mai sunan Munkaila Dauda ya ce, Mun zo ne nan harabar kotu domin kawo wa shugabanmu goyon baya. Ba siyasa a cikin wannan al'amari. Muna kokowa ne saboda matsalar tsaro. Za mu ci gaba da wannan fafutuka muddin aka ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a Tilaberi. Sai dai bayanai na cewa tsohon ministan tsaro Kallamu Tari ne ya shigar da kara a gaban kotu saboda abin da ya kira kasafin da shugaban kwamitin haɗin kan jihar Tilaberi ya yi masa bayan wata hirar da ya yi da manema labarai game da yadda yake kallon tarzomar da aka fuskanta a garin Tera a ranar 27 ga watan Nuwamban da ya gabata. jami'in kare hakkin jama'a a jihar tilaberi ibrahim mamudu na fatan ganin an yi sulhu a wannan al'amari ni a gani na kamun wanga bai kamata ba wanga ɗan hula da an ka kama yanzu kawo an ƙara hasa wuta ne a cikin zuciyoyin yan hula kowa yana da nashi ra'ayi wanga ya yi magana ne wanga shi ko ya yi magana da ya yi ba ta yi mishi ba muna roƙo gare shi ya sa ruwa cikin zuciyar shi muna roƙo gare shi ya jaye na cikin shi. Tsohon ministan tsaro bugo da ƙari ɗan majalisar dokokin ƙasa Kallamu Tari da muka tuntuɓa bai so ya yi magana akan wannan batu ba domin a cewarsa magana ce da ke gaban shari'a. sha'anin tsaro a yankin tilaberi wani abu ne da ke ƙara tsananta inda a farkon mako kamfanonin hada-hadar sakonnin kuɗaɗe suka ba da sanarwar rufe wasu ofisoshi a jihar mai makwabtaka da ƙasashen mali da burkina faso bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari akan irin waɗannan ofisoshi suka kwashi miliyon sefa kafin su cinna wuta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.